A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin ina tare da Sadiq M Mahabir. Wanda aka fi sani da? Wanda aka fi sani da Sadiq Mahabir. To um, Sadiq ya aka yi ka fara waka? Eh to na fara waka ne farko lokacin da ina jin ba ina karami haka ban fice irin shekara 12 nan ba yawanci idan na ji waka haka ina da saurin rike ta a kaina haka mm. wani lokaci kuma sai na halarci sai dinga maimaitawa so a haka gaskiya na tashi da ran ina son abin daga baya kuma ina jin shekaru shida zuwa bakwai da suka wuce a lokacin na fara shiga studio na voice din waka da kaina haka waka ta da na rubuta to kafin ka fara uh, recording waƙoƙin na kai kana da wani gwarzo ne eh to gwaraza tunda a lokacin akwai mawaka kuma da su a lokacin masu nake ji ma suna burge ni ma na sami interest din ma ina abin a lokacin ayi akwai su tabbas kamar Nazifa Asnanik su yakubu muhammad da sa bakar sani kai uh, waƙoƙin wace iri kake yi mm, waƙoƙi kowace waƙa ina yi amma dai na fi karkata a salon waƙoƙin soyayya haka me yasa ka zaɓi soyayya mm, saboda shine abin da zaka yi gaskiya yawanci tunda yawancin in aka ce duniya zaka ga an ce samari da yan mata su ne tushen al'umma kuma yawanci waƙoƙin soyayya idan kai an fi karɓar su lokaci ɗaya. To ta soyayyar da kake akwai wani irin saƙonni kake isarwa? Eh to shi saƙo a waƙa kamar yanzu idan na ga abu yana faruwa idan ina son isar da sako kawai na kan zauna ne sai na rubuta waka akai sai na rera lokaci da zai fita da wace misali mai sauraro da wace waka zai san ka mm, waƙin suna da dama sai dai mm, ba ni son ganin hawaye a idan ki dai na kuka dukkan wuya tana tare da sauki sannu sannu mm, tafiya kike kina haske kwalliya ya dawi su zaton da na yi baka amsa batuna daga zantukan ki farkon haduwar mu so na fada igiyarsa ce ta daddaure jikina haka so yake da ya samu gurin zama ya hau ya da gizo kike ta mun safa da rana haka da zuwa karshen eh, ina da sama ina da san wakan ne gaskiya to banda ita sai wace ku eh to banda ita cikin da soyayya da still ah, a canja ko a canza Am um, akwai wata waka ta ta bin fiye halitta da nake cewa hmm, farin gani mai garin maka gwarizo fagen sa nake daɗa ƙwazo shaide na annabi ranar tazo ka ce da ni <laughs> ita ba da zuwa saukata to idan kana waka ya kake tsantan kanka eh to a yawancin lokaci gaskiya ko da ina cikin wani yanayi na daban da aka ce na zuwa da waka kan ji nutsuwa domin dole sai da nutsuwa ma za ka samu ka samu abin da kake so a cikin waka to yana batun kalubale eh to kalubale gaskiya a waka dai gaskiya ban fuskanci wani kalubale game da ni da mahaifa ko sai dai ko cikin al'umma haka da nake rayuwa a cikin su amma dai mahaifa da sun yarje gaskiya al'umma ba su karbe ka ba a al'umma sun karba masha Allah to wani irin da kake fuskanta eh to kalubale na da al'umma bai huce a ce idan muka yi idan aka ce mun rubuta waka haka mai rera babban fatan da muke nema a wajen al'umma shine a karbe ta a ji sakon da yake ciki amfani da shi ba sa karbanta suna karba amma fatan mu kalubalen da abin da nake nake nufi fatan mu idan mun yi wakar sun ji sai amfani da abin da yake cikinta na faɗakarwa da yake ciki ba a yi muku wani irin kallon ba mm. haka ba gaskiya da har balde ban gamu da irin wannan abin ba to me babban buri to babban buri a rayuwa a cikin harkar waka da nake yi shine a ce ko ina na zagaya daga cikin ƙasata har zuwa waje. To Madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.